Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 20 ga watan Agustan 2021. 'Yan Najeriya sun yi amanar cewa matsalar satar shanu wadda ake zargin Fulani da aikatawa ita ce ta rikide ta haifar da sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa da kuma wasu nau'o'in ayyukan ta'addanci da suka addabi ƙasar. Muna tafe da ƙarin bayani sai kuma ambaliyar ruwa da ake fuskanta a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba auwal na tafe da rahoto na musamman. sannan daga bisani shirin labarin wasanni zai rufa masa baya. Amma kafin nan sai bayan kun ji labaran duniya wanda Muhammad Hafiz Baballe zai karanto mana. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane dubu goma sha takwas ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓa iko. jami'in wanda ya nema sake sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna kokari don isa filin jirgin saman kafafen sada zumunta na facebook da twitter da linkedin sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kare bayanan kwastomominsu yayin da kungiyar taliban take ci gaba da matsakaimin karba iko a afghanistan kungiyar amnesty international ta ce kungiyar taliban ce take da alhakin gallazawa da kuma kashe wasu mutane na al'umma hazara a lardin gazini a watan da ya gabata halin da ake ciki a kabul ya nuna an samu ɗan kwanciyar hankali a yau ko da yake tituna da shaguna wayan suke ba hada-hadar mutane kamar yadda aka saba kasashen indonesia da jamus da denmark da kuma australia na daga cikin kasashe da suka kwashe 'yan kasarsu da 'yan afghanistan ta jirgin sama daga kabul a cikin kwanakin da suka gabata kasar pakistan ita ma tana kwashe 'yan kasarta da 'yan kasashen waje daga afghanistan Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce, jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa ta yi allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa ba kamar yadda aka yi tsambani ba a baya. Jaridar ta Post ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a sakaye sunansu waɗanda ba ba su izinin yin magana ba kan binciken. da hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka fda take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc jaridar post ta ce amurka tana amfani da wasu bayanai ne daga kasar kanada wanda ke nuna cewa yara matasa musamman maza 'yan kasa da shekara talatin ko makamancin haka waɗanda aka yi wa allurar rigakafin modana na fuskantar babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya fiye da waɗanda suka karɓi allurar rigakafin Pfizer. Jaridar Post ta kuma ƙara da cewa jami'ai a hukumar fda da hukumar cdc kuma suna binciken bayanai daga amurka don kokarin tantance ko akwai shaidar karuwa hadari a cikin jama'a amurka a watan yunin da ya gabata jaridar ta rawaito cewa jami'an tarayya sun amince cewa mai yiwuwa akwai alaka tsakanin alluran madana da pfizer da kuma ciwon zuciya ga yara 'yan ƙasa da shekara sha bakwai da kuma matasa da suka haura haka Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Sudan Abdullah hamduk ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu yayin da ake fama da dambarwar siyasa tsakanin kungiyar SPLM karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu Rick Mashar. Ana sa ran jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadi ta sudan da kungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara ministan harkokin wajen sudan maryam almahadi wadda ta raka hamdok ta shaida wa 'yan jarida a filin jirgin saman kasa da kasa na juba cewa shugabancin sudan ya damu kan jinkirta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu Almahadi ta ce muna saka ido kan kyakkyawan ci gaba da ke faruwa, amma har yanzu akwai tafiyar hawainiya sosai da muke gani. Mutane sun damu matuƙa da farfaɗowa da kuma ci gaba da goyon bayan gwamnatin Sudan ta kudu don aiwatar da yarjejeniyar. Jiya Alhamis agaji ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa da mahaukaciyar guguwa ta shafa ya fara kwarara da sauri zuwa ƙasar Haiti. amma talauci da ya katutuwa a kasashen yankin caribbean da rashin tsaro da karancin ababen more rayuwa har yanzu suna haifar da babban kalubalen samar da abinci da ayyukan kiwon lafiya na gaggawa ga waɗanda suke da bukata kayayyakin agaji daga kungiyoyi masu zaman kansu da jiragen ruwan kayayyaki daga gwamnatin amurka da sauransu sun fara sauka yankin kudu maso gabashin kasar inda girgizar kasar ta auku a ƙarshen mako inda ta kashe sama da mutane dubu biyu da ɗari ɗaya amma bukatar ta yi yawa sosai lamarin da mahaukaciyar guguwar grace da ta zubar da ruwan sama ta dagula kuma mutane na ci gaba da damuwa da yadda lamarin yake tafiyar hawainiya kari ga matsalolin babban asibiti da ke babban birnin kasar port au prince inda ake kai da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata a rufe shi jiya alhamis na kwanaki biyu don nuna adawa da garkuwa da wasu likitoci biyu cikinsu har da ɗaya daga cikin likitocin kashi da suka yi karanci a ƙasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. 'Yan Najeriya sun yi amannar cewa matsalar satar shanu wadda ake zargin Fulani da aikatawa ita ce ta rikide ta haifar da sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da kuma wasu nau'ikan ayyukan ta'addanci da suka addabi ƙasar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun. Hausawa dai kan ce idan aka ga raƙumi a gabuzu, watakila saboda shakuwar buzu da raƙumi. Ita ma ƙabilar Fulani ƙabila ce wadda ta shaƙu da saniya ko kuma shanu. watakila fiye da yadda ake ganin alakar buzu da raƙumi. Shi bahulatani rawata gaba ɗaya ta ta'allaka ga nagge bahulatani na abinci ne yake. Malam Usman Abubakar ko shi kenan yake bayani akan yadda Fulani suka shaƙu da shanu. Aka bahila ce in misali ko da ya rufe nagge in ya koma gari to sai ka isko sana'ar da zai fara yi wadda ta allaka da bisa shi na zai fara yi. Don haka in ka riba shi da nagge to to ka riba shi da rayuwa gaba ɗaya. Irin wannan shakuwar watakila ita ce ke ingiza Fulani ɗaukar kowane irin mataki don ganin cewa ko da yaushe suna tare da shanu musamman idan suka rasa su wasu jama'a ma na ganin rashin kulawar da kabilar fulani ta fuskanta a baya na daga cikin abin da yasa suke rufe ido suna addabar mutane da sace-sace architect ibrahim almustapha raba wakili ne a kwamitin lamuran soji na majalisar wakilan najeriya yana cikin masu irin wannan ra'ayin. Ni ba latini ne. A inda aka fito Hillani an walakantar da su National eh, Commission for Nomadic Education da bata iya yin aikin da ya kamata ta yi ba. Shi yasa aka samu ɗiyan ni yanzu 'yan shekara ashirin ashirin da biyar sha takwas babu ilimin addini babu na boko babu shanu sai ɗaukar ƙarhi na bindiga yana kashe mutane. Tun shekaru kimanin hudu zuwa biyar da suka gabata kabilar Fulani ta fara ƙaurin suna akan satar shanu inda suke shiga garuruwa dauke da makamai suna satar dabbobin jama'a alal misali a jihar sokoto yankin gabas wanda ke makwabtaka da jihar zamfara da jamhuriyar Nijar nan ne matsalar ta soma kuma yanzu haka nan ne abin yayi kamari. na Alhaji Tanko Maraya dan zanki ni da nawa ne ba jiyo ba ni an dauki dabbobi na. Na tura yaro na da shanu noma na guda uku da saniya na mai haihuwa guda amma ina jin haka na yaro ne. Don ina jin ranar da sun hakori su ina jin sun kusan kore saniya da ta kai guda ashirin da shidda. na mutanen mu yaran sun kai kiwo ɗaya waje guda duk gaba da sun haƙuri. dan mare kuma sun ka zuwa gari sun ka buɗe wuta gaba ɗaya bisa da tadda saurin dawowa duk sun kore sun fita da bayan wa'anda an kai sama a cikin gidaje. a hakikanin gaskiya bare sun shiga garin tara masu satar bisashe da bindigogi kuma sun kori bisashe sun yi halbe-halbe akalla sun kashe mutum goma sha shida daga labarin da a gare ni gabacin tara gabacin gatawa musamman za ka samu akwai inda garuruwa ba kowa mutane sun gudu saboda gudun rayuwarsu ita dukiya ba a magana ta dan rige an kame komi babu su kaga abin sai dai mai ta fatan Allah shi kawo mana sauki da doki yakin raba ma wanda ke da surkumin daji da ya hadu da dajin zamfara an fuskanci irin wannan matsalar. Matsalar satar dabbobi a yankin karamar hukumar mulkin raba ya yi tsanani wanda yake abin ya kai yanzu inda kusan nonon shanu ma ya zama tarihi a waɗansu wurare saboda an riga an kore dabbobi a halin yanzu da ake ciki ina gaya ma an saci dabbobi sun kai shanu sun kai dubu shida haka ma an saci tumaki sun kai dubu goma sha takwas da wajen ɗari hudu da hamsin haka raƙuma an saci kamar raƙumi ɗari uku da talatin haka ma awaki an saci awaki waɗanda sun kai dubu goma sha shida wanda yake abin yanzu ya kai gaba ɗaya sun koma ma gida gida aka biya da an ga dabba ko ci iri ta ya su kwanci su saki su ce da ita. to kowane yanayi ake ciki yanzu a yankunan tambayar da na yama wani kenan mazaunin yankin na gabacin sokoto. sadda sun ka dabbobi kawo yanzu ina tabbatar maka in ka ɗauko tun daga bargaja ka taho modaci ka taho dan ka taho lugu ka taho gazau ka taho toze ka taho turba ka taho nan kala da suka kuke ina tabbatar maka yanzu babu mai ko kafu magana wai a ce wai an tuki wanga an rage kaza nan wallahi babu illa dai yanzu su suna da ne kawai dusu su ikon Allah to wai shanu ba duk da ƙananan dabbobi wallahi babu sulhe wanga in mata sun kai sulhe wanga da aka wura da shi kasari da aka wanka wala sai dai su zubar da shi kasa don ba dabbar da ba shi kai mutanen na hasken kai ga kaji ma suka zo suna kama da su gudun suna tashi sama su rundunar yan sanda ta najeriya ma ta tabbatar da faruwar waɗannan matsalolin da kuma yadda suke ta gayyara jama'a asp sanusi abubakar ne kakakin rundunar a sokoto wasu lokutan muna kama wa'annan dabbobi da aka sace daga baya kuma mu mayar ma masu shi wasu lokutan kuma mai ta bincike dai sati biyu da ya wuce akwai da ya faru a nan tambuwal yan sanda sun samu nasarar tara wa'annan dabbobi da aka sato kuma har an halatta ma masu su wasu lokuta za a ga barayi sun zo suna tattara dabbobi kamin su sata to wasu al'ummomi za su samu su kira hukuma amma mm. kuma sai wani lokaci ce ko da hukuma ta zo har an gama sata ɗin komai yana danganta ne da yanayin lokacin da bayanai suka riski jami'an tsaro da kuma yanayin yadda abu suke faruwa kwanakin baya an samu arangama tsakanin jami'an 'yan sanda da wa'annan bata gari a yankin sabon birni da aka kona motar 'yan sanda akwai wanda ma muka rasa 'yan sandan mu guda biyu ma an rasa sojoji guda biyu an kona motar soja motar 'yan sanda to kaga in ba su zo ma wannan abun ba zai faru ba kaga magana a ce 'yan sanda ba su zo a kan lokaci ba dai in aka samu akasin bayani tamkar da yadda bayanai suka gabata matsalar ta karaɗe kusan dukan jihohin arewacin najeriya jihar kebbi wadda ta daɗe cikin zaman lafiya daga baya matsalar ta bulla a yankin kudancin jihar inda garuruwa suka yi iyaka da jihohin zamfara da naija alhaji bashar mazaunin dirin daji ne a masarautar zuru a kudancin jihar ta kebbi satar dabbobi a nan yankin mu ya fara ne kusan shekara uku hudu na wuce baya ya fara ne daga makwabtanmu na na jihar zamfara da ke bakin boda dun muke yana shigo a haihe zonan shiyoyin mu wallahi ko yankin mu akwai wanda muka samu ana ce mai mai manjagara shi in ya zo gida ba ma wai tsuntsaye ba ba kaji ba hatta da magi wallahi yana dauka bai bari abincin mutane duk ba sa bari a lokacin kuma sanadiyar sa dabbobin ya zo ya sa lokacin da aka karya mutane dabbobin ya kare aka koma yanzu ana batun a dauki mutum dole a kawo kuɗi. gefen wure ma ya fuskanci wannan matsala ta satar shanu da wasu ayyukan ta'addanci dr yusuf tanko sununu dan majalisar wakilai ne mai wakiltar yawuri shanga da yan gaski birnin yarur sun kwashi shanun mutane sun shiga dan maraya sun shiga kambuwa sun shiga kimo sun shiga a tungwane sun tara shanu da dukiyoyi masu ɗimbin yawa sun wuce da su kuma akwai halbin mutane da suka yi to kowane yanayi ake ciki a halin yanzu a yankunan Salihu Bena mazauni ne a yankin na Bena. Yankin Kebisir ba inda ake kasuwanci na sanuwa irin garin Bena daga Zamfara da sauran wasu wurare nan ne cibiya ta lodin shanu in za a kai Legas. Yanzu haka matasan da ke lebaranci na sana'ar shanuwa kashi daban-daban yanzu duk su da aiki suna nan zaune. Fale kanin waɗanda da suke da jari na yin sana'a yanzu abin ya lalace babu. saboda babu shanun helanin da ke nan duk barayi sun bi sun mamaye dajin gabaki daya babu shanu da akalla kasar bena ko kuma garin bena ana mota hamsin ga yi an waye gari yanzu ko guda ba duk da yake wannan matsalar ta karaɗe dukan yankunan arewa kuma ta haifar da munanan illoli amma dai wasu na ganin ba a makara ba ko yanzu ana iya tarbo fulani daga wannan mummunar ɗabi'ar da aka daɗe ana zargin su musamman ta haujin basu ilimi abdullahi abubakar bangala yana cikin jami'an da ke kula da ilimin 'ya'yan fulani makiyaya gaskiya gaskiya rashin ilimi yana cikin matsalar da ka damuwa wasu duk inda ake karfafa ma fulani a tarshe su a maishe su gehe guda domin ci gaban ƙasa gaba ɗai saboda irin zargin da aka wa fulani na cewa kaza kaza kaza to in kana da ilimi babu ruwanka da wani kasancewar hukumomi sun daɗe suna ɗaukar matakan shawukan waɗannan matsalolin da an gwada dukkanin shawarwarin da masana ke bayarwa da gaske da watakila an samu sauƙin waɗannan matsalolin muhammad nasir murar amurka daga sokoto a najeriya to allah dai ya kyauta sai kuma jihar bauchi inda gwamnatin jihar ta kaddamar da kwamiti don yin nazari kan irin barnar da ambaliyar ruwan sama ya haddasa a fadin jihar kimanin mutane sha uku ne suka mutu a sanadiyar ambaliyar a yayin da aka yi asarar dukiya na miliyoyin nerori. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad da ya haɗa mana. a jawabinsa bayan kaddamar da kwamitin shugaban kwamitin wanda har ila yau shine mukaddashin gwamnan jihar sanata baba tela ya bayyana mukasudin kafa kwamitin an kafa shi ne saboda damuwar da muka samu na ambaliyar ruwa da aka yi ta samu wannan shekara mun samu ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi da yawa wanda ya cinye gonakin mutane ya cinye gidaje wani guri har a rasa rayuka ba to shine a mai girma gwamna ya sa kowane local government su kawo masa situation report sannan kuma ya ce gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad karan bauchi ya ziyarci wasu daga yankunan kananan hukumomin da ibtila'in ruwan ya shafa domin jajanta musu. ala kulli halin muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa manzo rahama muna gode wa iyayenmu da shugabanninmu wannan iftila'i da ya faru da mu lalle gagarumin jarabawa ne a gare mu a wannan lokaci da ake fama da abinci da talauci da wahalhalu iri-iri to sai allah ya zarabce mu da wannan iftala'i. wannan jarabawa da Allah ya jarabce mu da shi Allah ya sa mu ci wannan jarabawa Allah ba mu dukiya a ƙaramin hukuma da gwamnatin tarayya mu ga abin da za mu yi da kasance mun kawo maslaha Allah ya ba da haƙuri za mu tura kukanmu wa shugaban kasa muhammadu buhari ko mu nemi shi mana taimaka mun san shi shugaban kasan talakawa ne kuma yana sauraron mu wasu da ambaliyar ruwan ta shafa sun bayyana mini halin da suke ciki sunana adamu babaji mu dai wannan itila'in da ya same mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mai shekara ɗari ma bai taɓa ganin irin wannan ba allah dai da ya kawo shi sai mu rungumi makaddara wasu an kore su a gidajensu wasu kuma gidajen ya rushe ba inda za su kwana dai cikin makaranta wanda ga gidajen nan ka gani fa nan gidan matan aure ne da 'ya'yansa da komi haka wansu 'ya'yan da dora su a kan sama a kan kuka ake dora yara kan bishiyar maina gaskiya ba mu taɓa gani ba iyayen mu ma sun ce ba su taɓa ganin irin wannan ibtila'in ruwan ballanta namu sai dai kawai Allah ya sauwaka Allah Allah ya kiyaye na gaba. Jami'in hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Bauchi Dr. Abubakar Umar Gabarin ya shaida mini irin kididdigar da suke da shi na ambaliyar a halin yanzu. Kananan hukumomi yanzu ya kai kusan sha bakwai ko ma sha takwas. Cikin wannan adadi da aka samu yanzu rahoton ya nuna mutum sama da dubu biyu wanda ya shafe su a kiyasi mun yi lissafin an yi asarar eh, dukiya da gonaki da kudade da wanda ma duk abin ya shafa zai kai kamar miliyan 900 da tara. abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to an gaida abdulwahab yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga garba awwal Gwamnan jihar Arewa mai nisa kenan yayin da yake yi wa kabilai guda biyu wanda suka yi gumuzu a tsakanin su a gunduma Lebon Ishari da ke can jihar Marwa Arab shiwa da kuma Muskun wanda hatsaniya ya kai su ga rasa rayuwar mutanen su da dama sannan kuma waɗansu suka jikata sannan waɗansu kuma suka tsallaka ƙasashe makwabta domin tsira da rayuwarsu. Gwamna mijin yau Bakari na jihar Arewa mai nisan ya kira ga jauro jauro da kuma masu fada a ji a wannan bangaren domin cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru ne ya ce isar musu da sako an da ya ce wannan zuwan jalayi ga umarni ne na shugaban kasar kamaru mustabiya kuma ya ce in sanar muku cewar yana jin duk waɗansu abubuwa da suke faruwa a wannan bangaren amma ya ce wani zai amfani da wannan lokacin domin neman ya sanar da ku yana mai bawa dukkan dukkanin bangarorin hakuri kuma ya zai da cewar zai sanya wata kwamiti ta musamman domin binciken kwakwab da za a yi kuma duk wanda aka same su da laifi za su fuskanci fishin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru na tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suka samu tallafin na shugaban kasar jamhuriyar kamaru a jihar arewa mai nisa ga abin da ya ce mini eh, gaskiya mun ji daɗi da wannan taimakon da shugaban ƙasa ya mana saboda gaskiya muna cikin dama cikin bakin ciki kuma da wahala yanzu me za ka iya fada wa sauran mutane da ake fada da da kuke fada tsakanin ku kana cewa ya kamata kowa ya hakuri ne ko kuma a gaskiya hakuri hakuri kan ya zama dole dole za mu yi hakuri dama a can akwai abin da ya hada mu to a yanzu kan gaskiya eh gara lokaci yayi da kowa ya san gaskiya kowa sun ya sai zai yi nashi domin mu samu zaman lafiya kuma kowa ya ci gaba da abin da yake gabansa. alhamdulillah muna wato matukar godewa Allah subhanahu wataala sannan muna godewa shugaban kasar kamaru bisa wannan wato taimako da ya yi mu mutanen arewa cikin kasan kamaru mun abin da mun karbi taimakon mun karbi taimakon da ya hannu biyu kuma muna matukar godiya da wannan taimakon da wato aka yi kamar yadda kuka gani ga al'umma kowa da kowa yana nuna wato ainihin farin ciki da kuma murnar wannan taimakon da wato shugaba ya yi bisa wato yanayin yadda kasar take a halin yanzu nan haka za ga mutane da dama wato sun ketare zuwa wato wasu kasashe na daban amma mu alhamdulillahi ta namu bangaren wato ba mu samu matsalolin da suka kai hakan ba a gaskiya muna matukar godiya za ka duba ga ma gwamna shi ya zo an zo an yi rabon wato taimakon gwamnan ya ci gaba da cewar. David Sayer, uh, so Alain Chevet, Eh, shugaban ya bayar da tallafi na kayayyakin masarufi ga iyalan da itila'i ya fada musu. Haka dalika gwamnan jihar ya janjanta wa waɗanda suka samu launuka, musamman waɗanda suke kwanci a asibitoci majinyata sannan ya ce yana fata yanzu zaman lafiya data wanzu a tsakanin al'umman wannan bangaren. Haka dalika shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya ya karbi bakuncin taro na shugabannin kasashe na nahiyar afirka ta tsakiya bayan ya kwashe sama da wata guda a kasashen ketare kwanaki biyu kenan da da wasu gida kamaru daga wannan bulaguran da ya yi gawabiya ya gudanar da taron ne ta allon majigi anda duk shugabannin da suke kasashen su a zaune sun saurari jawabin nasa Allah shugaban ya fara da cewa de la mise en œuvre de notre programme de réformes économiques et financières, Na yi wa Dr. Korina Lale Marhaba kuma bisa ga wannan kasance taro da za mu yi domin ganin cewa yadda za mu kulo wa matsalar na coronavirus a mu kuma za mu yi kokari mu ga cewar mun inganta farfaɗo da tattalin arzikin kasashen namu waɗanda yanzu haka dalilin wannan munguwar cutar muka samu matsala na tattalin arzikin kuma ina fata za mu samu tsakanin tsakaninmu da bankin bada lamuni na duniya an da babban bankin bada lamuni fmi e. ta sha alwashin cewar kasashen nahiyar Afirka tsakiya ba za ta sake ba su waɗansu ba su suka ba mujin dai idan ba su magance cin hanci da karɓar rashawa ba kan kudaden da bankin baya lamunin suka mika domin tallafawa al'umman kasashen nasu kasancewan ana neman a su daga cikin radadin coronavirus wadda ya yi sanadiyar karyewar jarin kananan 'yan kasuwa da ma manyan su a nahiyar mu ta afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya suka ce ba za su zuba idanu su ga hukumomi suna ta balakala ba ta wannan bangaren abdullahi sadu ɗan jarida ne a ƙasar jamhuriyar kamaru ga hasashen da ya yi mana To kaga wannan shugabanninmu suna ba mu kunya a gaskiya ba da za a ce ko kasashe waɗanda kuke ɗauke da albarkatun wato ƙasa na masu arziki kuma ya zama cewa ko ake juyawa kamar waina abin da bai dace ba kenan kaga ya kamata a ce sun tsaye daka sun wato sun tabbatar da ingantacciyar alaƙa su kan tsakanin su sannan su je su bukaci wani abu a wajen bankin ba da lamuni na duniya ba da za a yi a ce yau ƙasa kaman kamaru ƙasa kaman gabon ƙasa kaman afirka ta tsakiya ƙasar kaman congo ƙasar kaman to ba da za a yi a ce irin waɗannan ƙasashe waɗanda aka san cewar arzikinsu waɗannan ƙasashe masu wannan bankin ba su da masu ballaki wannan arzikin ba to ta za a ce mu ne yau aka wayi gari a aje ana tambayar su basu suka waɗannan har mana wato gori kamar da su don wannan ya zama gori saboda hakan nan ni a gani na ko da yake da su da gaskiya kuɗin su ne waɗanda suke badawa kuma suka bukaci wato a yi bincike kan yadda aka tafiyar da wannan kuɗin saboda haka abin kunyan ne mana wanda ya baka kuɗi yana neman ya san abin da kai da kuɗin domin kami ya baka kuɗin kace masa kuɗin zai amfana ne ta hanya kaza to sai suka lura ana ci gaba da samun wato marasa lafiya musamman masu kamuwa da wannan cutar ba magance ba kuma sun ba da wannan kudade na magungunan da kuma har na rigakafin to dole ne a ce su a matsayinsu suna da gaskiyansu na tambayan yadda aka yi kamin su sake ba da wani sabon bashi to mu kuma mu na shugabannin abin kunya ne a matsayin mu na masu kishin afirka ya zama da cewa a koda yaushe bayan muna da kuɗaɗe waɗanda za su ba mu daman tabbatar da mu ta fannin tsaro ta fannin kiwon lafiya ya zama da cewa ko da shi sai mu bukaci waɗannan mutanen to gashi nan gori ya zo mana sai mu san da za mu yi. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin labarin wasanni. Wasanni a takaice. gudanar da wannan bikin a birnin yawunde an da kasar kamaru ita ce wadda za ta karbi bakuncin kasashe guda 24 waɗanda za su buga gasashen kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekarar 2022 a cikin watan janairu na baɗi masu ruwa da tsaki kan sha'anin kwallon kafan nahiyar afirka sun halarci ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin gudanar da zaben jadawali na aji-aji kuma da rukunin da za su buga gasa ministan wasanni na ƙasar kamaru musta Mouale Nassis, kwambi shine jawabi na membre du corps diplomatique et chef de délégation éminence honorable vénérable majesté distinguées personnalités mesdames et messieurs sous Allah yake cewa na mika farin ciki na ga kowannen ku a wannan rana kuma wannan tsayuwa da ne a gaban ku shugaban kasar jamhuriyar kamaruna mai cikin iko ya ce ne muku da wannan sakon na lalai marhaba Allah ya ce yana farin cikin zuwan ku wannan kasa ta mu mai albarka kasar Kamaru dukwale kasa kwaya daya wanda ba za taba rabuwa ba sannan kuma ya ce in shaida muku cewar amanar da al'umman nahiyar Afirka suka bawa Kamaru Na mu tsaya tsayin daka domin mu ga mun kare wannan kambun da aka bamu kuma mu bawa kasar mu martaba a idanun duniya shi ma shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka kaf da ya dauki jawabi dr patrice ah, musafe dan kasar afirka ta kudu ne an da ya ce na godiya ga wannan kasa ta kamaru na irin kokarin da suka yi wajen bawa maraɗa kunya a yanda aka dinga faɗa mini yayin da na karɓi wannan kujerar na shugabancin wannan hukuma ta kwallon kafa na afirka bisa ga rahotannin da muka samu cewar kwamiti kwamiti da muka turo sun yi kyakkyawan aiki sannan kuma kasancewar gaskiya ne irin abin da suka nuna mini amma waɗansu mutane sun dinga cewar ƙasar kamaru ba za ta iya kai labari ba a karɓan wannan gasa sai kuma gashi muka muna ganin cewar za a gudanar da wannan wasa cikin kwanciyar hankali da nishadi kuma kasar kamaru za ta buga ne da kasashe kamar haka burkina faso kasar habasha da kuma kasar kavet muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa ke ce da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.